أشهد أن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 فاتقوا الله حق التقوى واتقوه ما استطعتم وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واشكروا ربكم ولا تكفروه وأطيعوه ولا تعصوه واذكروه ولا تنسوه عباد الله اتقوا الله وكونوا من المصلحين فإن الله لا يضيع أجر المصلحين إن الإصلاح مأمور به في القرآن والسنة وهو طريق الأنبياء ووصية الأنبياء لخلفائهم من بعدهم قال الله تعالى عن نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قال قال حكى الله تعالى أنه قال لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولما وعد الله موسى أربعين ليلة ثلاثين ليلة وأتممها بعشر خلف من بعده نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام فوصاه وقال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أمره بالإصلاح والإصلاح ضد الإفساد وطريقة المصلحين مخالفة تماما لطريقة المفسدين إن المنافقين موصوفون بالإفساد وأنهم من المفسدين قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا تشعرون وكل واحد يدعي الإصلاح فيما يفعله بل حتى إن فرعون ذكر أن نبي الله موسى إنما يسعى في الأرض فسادا فانظروا يا رعاكم الله إلى رأس المفسدين في تاريخ البشر يدعي في يدعي في أنبياء الله تعالى وهم رؤوس الإصلاح يدعي فيه أنه أنه من المفسدين معاذ الله تعالى من حالة أهل النار فكونوا عباد الله من المصلحين وتعاونوا فيما بينكم من أجل الإصلاح والإصلاح يقوم أولا وقبل كل شيء في خاصة في في خاصة في خاصة الإنسان يصلح نفسه لأن الله تعالى امتدح من يصلح بعد الإفساد بعد الفساد والفساد والفساد هي المعاصي والفساد هو ارتكاب المعاصي قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم فأمر بالإصلاح بعد التوبة وهذا هو الخطوة الأولى من أجل الإصلاح أن يقوم البش أن يقوم المرء بإصلاح نفسه ثم بإصلاح من تحت ولايته ثم بأن يقوم بالإصلاح في أعماله كلها وأن الإصلاح يكون هو قصده فإن الله تعالى يجزي عليه وهو الذي يصلح وهو الذي يصحح مسير مسير البشر على هذه المعمورة إذ إن الله تعالى أول ما خلق الأرض جعلها صالحة جعلها صالحة فيما أودع فيها من من الخلق من الخلق وما أودع فيها من شتى النباتات وشتت وشتى المخلوقات كلها في في في في موازنة صحيحة وأمر بعدم الإفساد بعد إصلاح الأرض قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ونحن معاشر المسلمين في هذه الدولة ينبغي أن نقف عند أمر الإصلاح فإننا نواجه الانتخابات وكل واحد من الذين يترشح من المرشحين يدعي الإصلاح يدعي أنه يصلح ما أفسد فتفكروا في أنفسكم وانظروا من أصلح نفس وانظروا إلى من أصلح نفسه انظروا إلى من أصلح نفسه قبل أن قبل أن تتبعوا كلامه فإن الذي أصلح نفسه هو الذي يتوقع منه أن يصلح أمر الآمة وأما من أفسد نفسه وكان ديدن وكان ديدنه الفساد في الأرض فأنا له الإصلاح فأنا له الإصلاح كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك فاتقوا الله عباد الله وكونوا من المصلحين واعلموا أن النجاح أن الله تعالى ضمن النجاح ضمن النجاح والنجاح للمسلمين ضمن النجاح والنجاح للمصلحين فأمر تعالى أن نقوم بالإصلاح وأن أهل القرية إذا كانوا مصلحين فإن الله تعالى ينجيهم وينجحهم من الهلاك كما ذكر ذلك في محكم تنزيله جل وعلا حيث قال آه، حيث قال جل وعلا بأن أهل القرية لا يهلكها وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون فكونوا من المصلحين عباد الله وتعاونوا فيما بينكم وأي وأيدوا من رأيتم فيه السعي في الإصلاح في أمور العامة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 اتقوا الله حق التقوى فإنها وصية الله تعالى لكم ولمن جاء قبلكم من أهل الكتاب قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ‘yan musulmi ina yi ma kaina nasiha wasiya kuma ina yi mana wasiya ga baki ɗaya da mu ji tsoron Allah tsoron Allah wannan wasiya ita ce wasiyar Allah da ya mana mu musulmi kuma ya ce ya yi ma waɗanda aka ba su littafi gaba waɗanda aka ba su littattafai gabaninmu don haka mu ji tsoron Allah jalla wa'ala mu ji tsoron Allah kuma mu kasance cikin masu masu gyara al'amura masu kawo gyara a cikin al'umma domin Allah ya yi umarni da islahi shine kawo gyara abinda ake nufi da islahi shine kyautata abin da ya riga ya gurɓace ya ɓaci da kuma rashin ɓata abin da dama can wato gyararre ne abin da yake gyararre ne a tsaya a kan gyaransa abin da yake ɓatacce ne a gyara shi Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin lada mai girma ga waɗanda suke kawo gyara a cikin al'umma Allah ta'ala ya ce bil kitabi wa وأقاموا الصلاة inna la nudhi'u ajral muslihin waɗanda suka yi riko da littafin Allah kuma suka tsayar da sallah to ba ma tozarta ladan masu kawo gyara kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa tafarkin annabawa ne kan cewar su suna sa'ayi suna kokari akan kawo gyara kamar yadda Allah ya faɗa dangane da annabin annabinsa Shu'aib alaihi salatu wassalam cewa ya ce ma mutanensa ni babu abin da nake nufin yi illa na getta al'amura na kawo gyara a cikin al'amura kuma taufiƙi na dacewa ta da yin wannan a wajen Allah ta'ala yake gare shi na dogara kuma gare shi zan koma haka zalika annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam yayin da Allah ya yi masa alkawarin mi'adi na kwana talatin ya cika da kwana arba'in ya sanya annabi haruna ya zamanto khalifansa yace yace yace akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ka zamanto khalifa na a cikin mutane na ka kyautata wato ka gyara al'amura kuma kada ka kada ka bi tafarkin waɗanda suke masu kawo barna ne a ban ƙasa haka zalika annabin Allah salihu haka yace ma mutanansa yace wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ard wala yuslihun kada ku bi tafarki kada ku bi umarnin masu barna waɗanda suke yin barna a bayan ƙasa ba sa kawo gyara aka sun kawo gyara shine yin barna a bayan ƙasa wanda Allah ya sifanta cewa shugaban mabarnata baki ɗaya fir'auna ne fir'auna Allah ta'ala ya ce innahu kana minal mufsidin hakika ya kasance cikin mabarnata kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta sifar barna a bayan ƙasa akan cewa sifar munafikai ce Allah ya ce idan aka ce musu kada ku yi barna a bayan ƙasa sai su ce ai ba komai muke ba illa kawo gyara Allah ya ce to ku saurara ku ji su ba su ba su ne mabarnata amma su ba sa jin haka to kowa ya san kowa Allah ya dasa a cikin asalin halitta San kawo gyara yana cikin asalin halitta bal shugaban mabarnata har ce ma har ce ma annabi Musa yake cewa yayi barna a bayan ƙasa wato bai yi gyara ba shugaban mabarnata kenan shi ma yana son a ce abin da yake yi kawo gyara yake yi to yanzu mu musamman musulmin wannan ƙasa muna fuskantar al'amarin siyasa da zaɓe wanda kowa daga cikin wanda duk wanda yake so a zaɓe shi tutiyarsa da ƙoƙarinsa da kamfen ɗinsa akan cewa idan ya zo zai gyara al'amura idan yazo zai inganta al'amura idan yazo zai yi gyara to kowa yana da awar wannan amma Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya san mai yin barna ya san wanda yake kawo gyara to tunda ku Allah ya gaya mana ya sani to a cikin ilimin Allah zai bayyana mana yanda za mu gane masu kawo gyara da masu nufin kawo barna kamar yanda ya bayyana mana dukkan haƙiƙanin al'amura a cikin littafinsa da kuma koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda duk yake cewar zai kawo gyara amma kuma ɓatacce ne gurɓatacce ne akan kansa bai getta kansa ba to wannan da'awar ku sanya babbar ayar tambaya a kansa domin farkon matakin kawo gyara shine mutum ya gyara kansa ya inganta kansa yaya mutum zai gyara kansa ya inganta kansa abinda da ya yi shi na ɓatanci da rashin gyara da ɓarna ya zamanto bayan ya tuba ya kyautata ya inganta ya gyara ya gyatta kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗanda suke ba da gaskiya da ayoyinmu suka zo maka to ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku cewa ubangijinku ya rubuta ma kansa jin kai shine cewa duk wanda ya aikata aikin saɓo saboda wauta wato saboda bin san ransa yayi wauta sannan ya tuba bayan nan ya getta ya gyara to anna to ubangijinka mai gafa mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai to Allah sai ya janyo hankali akan idan aka bata a gyara haka zalika annabi Musa ma haka yace ma mutanansa yayin da suka yi barnar bautan gunki bayan ya tafi yayin da suka yi bautar barnar bautar dan maraki bayan ya tafi mi'adi tare da Allah jalla wa ala Allah da ya dawo bayan ya yi fushi ya ga abin da suka yi sai ya faɗi kan cewar walladina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'diha wa thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min laghafurur rahim wanda suka aikata miyagun aiki sannan suka tuba daga baya suka yi imani to wannan imanin shine ishara ya zuwa ga babban kawo gyara babban getta al'amra to Allah ta'ala ya ce zai gafarta musu a wannan ya nuna cewa matakin farko na kawo gyara a ga abin a jikin mutum a ga abin da gaske yake a jikin mutum amma yayin da mutum yake da'awar yaƙi da barna da girta al'amura sannan kuma ga baki ɗaya al'amuransa a cikin ɓarnan ne ta yaya za a yi a gaskata cewa neman kawo gyara yake yi yana daga cikin matakan neman eh, eh, matakan getta al'amura mutum ya gyara iyalinsa a cikin sha'anin kawo gyara ne tsakanin iyali Allah ta'ala ya yi wasiya da akan cewa wanda suka ji tsoron Allah suka kyautata ya kuma ce wanda ya ji tsoron Allah idan suka ji tsoron Allah kuma suka gyatta abin da ke tsakaninsu to Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai jin ƙai a gare su saboda haka a cikin sha'anin iyali ma dole mutum ya yi sa'ayi wajen ƙoƙarin kawo gyara daga cikin abin da zai taima daga cikin abin da yake ginshike ne na kawo gyara shine mutum ya raba gari da hanyar mabarnata ya raba gari da mabarnata ba shi ba mabarnata domin idan mutum ya haɗa kai da mabarnata to tabbas ba abin da zai yi shi ma illa barna a bayan ƙasa to mu musulmi abin da aka san mu da shi shine bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin getta al'amura na haka mu ne ya wajaba mu kawo kyakkyawan misali akan yadda wato za a gyara al'umma ta hanyar kawo gyara akan kawo kanmu amma ya zamanto cewar musulmi mu ake buga ma a fitar da waɗansu daga cikin mu ya zamanto su ne ake musu shaidar barna su ne ake musu shaidar rashin nagarta su ne ake musu shaidar ɓata al'umma su ne ake musu shaidar gurɓata yanayin rayuwar jama'a da amanar al'umma to wannan haƙiƙa wanda duk suka sufantu da wannan sun bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne a tuba a dawo a yi riko da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam menene abin da zai sanya mutum ya zamanto cikin masu kawo gyara shine abin da Allah ya faɗa ruko da littafin Allah da tsayar da sallah riko da littafin Allah da tsayar da sallah idan dai mutum da gaske riko yake da littafin Allah kuma yana tsayar da sallah to kuwa dole a ga wannan a cikin yadda rikon amanarsa yake a cikin gaskiyarsa a cikin abin da yake faɗa a cikin ingancin nufinsa a cikin abin da yake cewa zai yi kuma in aka gwada da abin da da ya yi ko da da ya yi ɓarnar idan dai ya sifantu da wannan sifa to kowa zai bayyana a kan cewar ya zo ya gyara ya zo ya inganta ya ɗauki tafarkin kawo gyara wanda zai sa a nutsu da shi to ba lallai ne a cikin al'umma a samu masu kawo gyara irin annabawan Allah da manyan salihan bayi irin khulafa'ur rashidun da sauran halifofin musulunci ba amma kowane irin zamani ana la'akari da wanda yake shine fiyayyen wanda ake da shi kuma wannan yana daga cikin wajibin da duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ya zamanto mukallafi kuma aka ɗora masa haƙƙin yin abin da yake shine daidai na gyara al'umma kan dole ya sa sa'ayi domin ya yi wannan daga cikin farkon sa'ayin da mutum zai yi domin ya kawo wannan gyara shine da farko tukuna musancewar cewar shine kadai abin da zai tsirar da mu domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ubangijinka bai kasance mai halakar da alkaryatu ba alhali mutanen cikin wannan alƙaryatun muslihuna masu kawo gyara ne don haka dole ne mai niyyar kawo gyara yayin da ya zamanto mu akan kanmu mun zamanto cewar babu abin da yake gaban mu sai barna to tabbas maɓarnata Allah zai ɗora akan mu kuma wannan shi ne zai kai mu ga halaka domin idan dai al'umma suka zamanto maɓarnata ne to ko Allah zai halaka wannan al'umma amma idan muka haɗu akan cewar kawo gyara muke so muna so mu zamanto cikin muslihun to ko Allah ba zai halakar da mu ba to sannan mu ɗauki matakan a aikace mataki daga yana daga cikin matakai din tunda tsarin da muka zo muke rayuwa a kansa da ake tabbatar da jagoranci wanda shine daga gare shi ne dukkan gyara na al'umma yake tabbata da mun haka ne malamai suka sanya ka'ida ta musulunci cewa duk abin da shugaba yake yi ana rataya shi da kawo gyara ne da maslaha to hanyar kuma da ake tabbatar da shugabancin nan shine ta hanyar zaɓe kuma ba wanda zai yi zaɓen nan sai wanda yake da katin ƙuri'a to gashi nan an an yi tamdidi an tsawaita lokacin da za a karɓi katin ƙuri'a duk wanda bai karɓa ba jama'a lallai ya je ya karɓi katinsa muna gani waɗansu jihohi ba namu ba na nan musulmi waɗansu jihohi har sun sanya kwanaki na rashin aiki domin a ba ma kowa dama ya je ya karɓi katinsa na yin zaɓe mataki na farko kenan jama'a duk wanda bai duk wanda ya rijista ya je ya karɓi katin sa domin sha'anin katin zaɓen nan shine zai tabbatar mana da shugabanci ingantacce kuma idan mutum ka karɓi katin zaɓenka ka tsaya in za ka yi shu in za ka yi zaɓe ka tsaya ka buɗe basirarka kuma ka san cewar Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da kai ya tambaye ka akan dukkan ayyukan da kai Allah zai tambaye ka akan wannan zaɓe da za ka ka dubi Allah ka dubi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi wannan manufa wadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ita ce tsirar da al'umma daga halaka wato da ƙoƙarin kawo gyara ko kuwa ba wannan ka duba ba to bayan ka wannan sai ka je kai abinda abin za ka yi domin Allah maɗaukakin sarki zai maka zai bincike ka yanzu an fitar da tsari da babu yadda za a yi ya zamanto coge da irin abubuwa da ake yi da a je a kama takardun zaɓe a yayyaga a rubuta abin da ake so abin ba zai yiwu ba saboda yadda dokar ta zo yadda aka tsara dokar da yadda aka fitar da tsarin saboda haka hanyar kawai da ake da shi da za a yi coge shine a zo a baka kuɗi a sanya ka ka zaɓi wanda ya baka ka zaɓi wanda ya baka kuɗi duk wanda ya zaɓi wanda ya bashi kuɗi duk wanda ya zaɓe a bisa asasin cewa an bashi kuɗi to hakika wannan yana daga cikin mabarnata yana daga cikin mabarnata kuma yana daga cikin wanda suke gudumawa domin al'umma ta halaka amma wanda ya tsaya ya yi abin da Allah yake so ya fi ƙarfin naira ta saye shi ya tsaya yayi yi abin da yake shi ne zai kai ya zuwa ga al'umma ta sami gyara to wannan hakika yayi wannan gudumawa kuma da ɗaiɗaikun waɗannan ne Allah madaukakin sarki yake ije bala'i ga al'umma jama'a su yi tunani abinda za a baka wanda yake zaka je watakila cefanen rana ɗaya ma ba za ka yi da shi ba amma kuma a maimakon wannan shekaru hudu za a rinka gana maka azaba ana sace dukkan dukiyar al'umma kana rasa asibitoci ba magani ba ma'aikata makarantu yaranka haka za su je haka za su dawo hanya babu tsaro ba ingancin tsaro babu zancen tafiye-tafiye babu zancen kai komo domin yin kasuwanci ko domin dukkan dukkan abin da ka san gwamnati za ta yi ba za ta yi ba saboda waɗanda suka riga suka baka kuɗi sun riga sun saye ka wannan kuɗin da suka bayar sai sun kwashi ninkin ba ninkin nasu wanda da an shi ne za a inganta rayuwarka yanzu sun mayar da shi abinda za su maye eh, abinda za su maye jarinsu da suka sanya su ninka shi ninkin ba ninkin al'umma ta halaka ba su damu ba to Allah madaukakin sarki kuma labil mirsad yana nan yana ku. dan haka jama'a mu tashi tsaye akan inganta al'umma da gyara wannan al'umma mu haɗa kai da masu gyara mu raba gari da mabarnata mu raba gari da mabarnata domin wanda duk ya kasance tare da mabarnata a nan duniya to a lahira ma yana tare da su Allah ta'ala ya ce ma dangane da fir'auna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 وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا من يصلح العباد والبلاد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا wa qumu ila salatikum yarhamukumullah شكرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة